Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraron Assalamu alaikum ga labarin mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. shugaban amurka barack obama shi da sakataren majalisar ɗinkin duniya da sauran manyan-manyan jami'an gwamnati sun jagoranci addu'o'i jiya asabar ga marigayi muhammad ali muhammad ali fitaccen dan wasan dambe mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwarsa ya yi fama da cutar da ke nasaba da numfashi ya dai rasu ne a ranar juma'a yana ɗan shekaru saba'in da hudu da haihuwa a cikin jawabin shugaba obama ya kwatanta muhammad ali ne a wani kwatanta muhammad kamar nelson mandela da martin luther king jr waɗanda suka taka rawar gani a duniya kuma duniya ta shaida hakan haka kuma a cikin shafin shugaba obama na twitter ya liƙa hoton sa da na muhammad ali yana gefensa kana suna daga saman hoton sony listin wanda muhammad ali ya buge a damben ajin masu nauyi a shekarar 1965 da ƙasa kuma aka rubuta allah ya ji kanka shi ma sakataren majalisar ɗinkin duniya cikin jawabin da ke ɗauke da sa hannunsa ya bayyana da duniya ta amfana da ayyukan da gudunmuwar wannan ɗan taliki musamman a fannin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da kuma samar da zaman lafiya shi ma tsohon shugaban ƙasar amurka bill clinton wanda ya baiwa muhammad ali kyautan yabo na ɗan ƙasa na gari a shekarar ɗaya ya yake na saƙon ta'aziyya ta shafinsa na twitter inda yake cewa sai wata rana abokina ka nuna bajinta lokacin rayuwarka a fannoni daban-daban ya ce daga ranar da ali ya samu kambun gasar olympic na wasan dambe a shekarar 1960 masu sha'awar wannan wasa sun san cewa an buɗe wani sabon babin wannan wasan mai cike da jarunta shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump a nasa shafin na twitter ya bayyana muhammad ali ne a matsayin mashahurin fitaccen ɗan wasan damben da ba za a manta da shi ba ya ce ba shakka za a ci gaba da kewar wannan dan taliki mahukuntan kasar niger sun ce 'yan boko haram sun kai hari a inda jami'an tsaro suke a ranar juma'a kuma suka kashe sojoji har 32 kana suka jima kusan 70 rauni wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin bakin iyakan niger najeriya da chadi ma'aikatan tsaron jamhuriyar niger ɗin ta ce maharan na boko haram sun samu nasarar kona gidaje da shaguna a kusa da garin boso kafin su arce da makaman da suka kwace da safiyan jiya asabar daga hannun sojoji jim kaɗan da aikata wannan ta asad ne sai kungiyar boko haram ta bayyana cewa ita ce ta aikata wannan aika-aikan ita dai wannan kungiya a shekarar ta gabata ne ta bayyana mu bayanta ga kungiyar is masu tsananin kishin addini sai dai sojojin nijar sun ce tuni su kai wa wannan kungiyar hari kuma tuni su kashe goma sha tara daga cikinsu yankin lake chad dai ya daɗe da zamowa wurin da wannan ƙungiya ta boko haram ke aunawa kuma ta yi nasarar kashe mutanen da yawan su kai dubu ashirin kan ta raba kalla miliyan uku da matsugunnin su tun daga lokacin da ta fara kai hare-hare a cikin shekarar dubu biyu da tara ƙungiyar da ta ce manufarta shine samar da daular islama daga cikin arewacin najeriya hukumar lafiya ta duniya ta ce tana nazari a kan hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa muddin aka ci gaba da aiwatar da wasan olympic da za a rio na kasar brazil duk da damuwar da ake da ita na abin da cutar zika ka iya haifarwa ga 'yan wasa da ma 'yan kallo babban daraktan hukumar dr margaret chan ta ce yanzu haka dai ta umarci kwamitin tantance wannan cutar ta zika da da hukumar ta duba hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa ga ɗimbin mutanen da za su halarci wannan gasar da ake fata a yi a cikin watan agusta inda ake sa ran cewa mutane akalla wato 'yan wasa na guje-guje da tsalle-tsalle dubu goma ne za su halarci wannan gasar daga kasashe 200 kana 'yan kallo za su kai kusan dubu 500 can ta ce ta buƙaci ƙwararru na hukumar ta kiwon lafiya ta duniya da su dubi wannan al'amari da idon basira a bisa kiran da sanatan nan ta amurka santa jin shahen ta yi na bayan haɗarin da ke tattare da gudanar da wannan wasa a rio de janeiro yanzu haka da ya ƙwararru a fannin kiwon lafiya daban-daban musamman akan irin ciwarutan da aka iya kwasa daga mutum zuwa mutum da cutar da sauro ke haddasawa za su gana nan ba da jimawa ba domin ba da shawarar abin da ya dace a yi labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi saman gole a ziyararsa ta farko a kasar duk da irin yanayin da ake ciki ba mamaki masu masaukin nasa su ba shi kyautar doki ko raƙumi a matsayin babban kyautar karamawa shi dai mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya zaɓi doki ne lokacin da ya kai ziyarar a wannan kasar shi da jikarsa a shekarar 2011 daga cikin bukukuwan da 'yan kasar za su yi wa bakon nasu sun hada da sukuwa wanda suke kira na dam da kuma wasan kokuwa wannan kasar da wadda fita ce a matsayin kasar sanannen sarkin nan genghis khan wanda ta yi fice wajen tafiyar da irin mulki na daban wanda kuma take makwabtaka da kasashen rasha da china amurka dai ta kulla hulɗar jakadanci da kasar tun a shekarar 1987 kuma tun daga wannan lokacin amurka ke mara mata baya wajen harkokin siyasarta da tattalin arziki kana a waje ɗaya kuma tana da kyakkyawan dangantaka da manya-manyan makwabtanta wato china da rasha wannan lamari akwai rudu a cikinsa kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka yake cewa ɗaya daga cikin abubuwan da keri zai yi a lokacin ziyarar tasa a ƙasar shine ƙaddamar da shirin ciyar da ayyukan ƙasa gaba wato usaid sai kuma ƙarawa 'yan ƙasan ƙwarin gwiwa a harkar demokuraɗiyya tare da samar da mulki na gari Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. sunana na na Khadija makarantar da nake Global Kids Academy. To da yake yau ranar yara ne na duniya ya kuka ji yau da ita matar gwamna ta haɗa muku biki kala-kala ya kuka ji? Gaskiya mun ji daɗi. Muryar yara a ranar da ake bikin su ranar 27 ga watan biyar a kowace shekara da aka yi a birnin Sokoto. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A bikin ranar yara ta duniya a bana an shirya muƙabala tsakanin ɗaliban makarantun sakandare guda biyu kan 'yancin yara da batun tsaro da kuma aure da kuma aure da wuri da aka yi a jihar Sokoto. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta halarci bukukuwan ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto. wanda an ka fafata tsakanin makarantar sakandare ta arkilla da ke sokoto da sakandaren 'yan mata ta nana da ke sokoto mai taken kare hakkin yara a lokacin tashe-tashen hankula rashin tsaro da kuma yin aure da wuri wanda makarantar sakandare ta arkilla suke goyon bayan zancen yayin da makarantar sakandare ta nana ba sa goyon bayan zancen ƙarshen fafatawar dai makarantar sakandare ta arkilla ta doke ta nana da maki 80 ita kuma nana na da maki 71 bayan kammala fafatawar da an yi tare da bayyana sakamako na sadu da yara da suka bayyana irin yadda suke ji game da wannan rana sunana manar aliyu barmo daga makaranta smen school primary and secondary school ya kuke ji yau na ji daɗin wanga abu gaskiya me yasa ka ji daɗi saboda mm, na ga yadda ya raka wasa wasa kawai sai yadda aka abu ba yadda aka da wasu shirya-shirya hakan ga kamar su me suka baka sha'awa cikin shirye shiryen kamar karatun Kur'ani da an kai tare da rawar da an kai da sauransu to da shike kaga abin ga me kake so ka zama da zaran ka girma in ka kare primary school yanzu sai secondary school ko oh. to in ka ko in ka je secondary school ka kare makarantar secondary school me kake so ka zama ina so zama doctor doctor ka iya sciences Allah ba to zaka sa himma kenan ka karanta science insha Allah sunana na na Khadija makaranta da nake Global Kids Academy to da yake yau ranar yara ne na duniya ya kuka ji yau da ita matar gwamna ta hada muku biki kala kala ya kuka ji gaskiya mun ji daɗi me yasa kika ji daɗi san yara ne shi yasa na ji daɗi daga nan sai na sadu da matar gwamnan jihar Sokoto Hajiya Maryam Mairo Aminu Tambol inda ta bayyana irin tanade-tanaden da gwamnati ke yi na bunƙasa ilimin musamman ilimin 'ya'ya mata ga irin zanta da muka yi da ita. ranki daɗe menene ƙudurinku na bunƙasa harkan ilimi a jihar sokoto insha Allah da da Allah akwai programs da dama da ɓangarori daban-daban da ake dubawa da za a tallafa sector ɗin education child rights and empowerment, awareness, vulnerability, humanity. For now, a capacity ina na matar mai gidana ina da muna da foundation da muka legacy foundation it's called Maryam Mary Amin was written for initiative um, she foundation din nan tana da kwakwaran duba bangarorin irin waɗannan matsalolin da ya shafi yara da ya shafi ilimi da ya shafi duk abubuwan da muke ta kokata muke ta yi so one of the reasons yasa muka ce yau dinnan za mu children's day um, debate kenan da quiz mu ji ra'ayin yara banda ra'ayin iyaye tunda su ma ilimta ne um, kuma yadda suka fahimta sai mu ga fahimta su da tamu a gani za a kokarta. ranki daɗe a ilimin primary da secondary sun samu abin koma baya saboda rashin wato karamcin malamai da kuma irin ayyukan da za a gudanarwa a azuzuwa to me wannan gwamnati take shiryawa domin a bunƙasa harkan wato malamai a samu malamai isassu makarantu da kuma kayayyakin aiki mm. ana nan ana ta approach wannan problems din ta bangare kala-kala akwai initiative da suka yi launching government as governor da team ɗinsa na neman masu bautar kasa nysc su zo su taimaka su zo a ba su muhalli mai kyau a kara musu albashinsu su sa musu um, ara human capacity wurin um, koyar da yara akwai plans ɗin da suke da shi na teachers empowerment and improvement welfare ɗinsu suna da robust plan na gani muna su support the agenda and mu ma kuma execute our own agenda jihar sokoto tana da hukuma baya ga harkan wata ilimi ya mata menene gwamnatin nan kai me ya kudurin wannan gwamnati domin a samu ci gaban ƴaƴan mata zuwa makaranta please just some ba jihar sokoto kaɗai ba bangaren ilimin mata nationwide daga matan shugaban kasanmu har matan gwamnoni har gwamnonin kansu local government chairman women leaders iyaye kowa na wannan kukan ba kuma specifically na mata kaɗai ba ne akwai almajiranci su ma mazan da almajirai mata da kuma mata su ma so akwai robust education plan both as sokoton and nationwide wasu sokoto state za ta yi tapping into na federal government wasu kuma za su yi shi on project basis wasu humanitarian wasu kuma za su yi shi on government platforms government agendas so akwai a lot of plans okay. for not just girl child education but children empowerment and girls empowerment, men empowerment, youth empowerment, vulnerable and old. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Da wuya auna ci gaban ilimin yara ko ɗalibai muddin ba za su iya karatu da rubutu ba. Wannan yana daga cikin dalilai da aka kirkiro da wannan shiri domin taimakawa ci gaban ilimi musamman a arewacin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya gwada wasu yara kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Countries in the world in science and maths design their education from the bottom up. Today, Asian countries like Singapore, South Korea, Japan, Hong Kong, China, and European countries like Finland Nida, Netherlands, Switzerland. Kina makaranta? Ya sunanki? Zaina. Zaina. Ajin kina? Biyar. Biyar? Kin karatu? Karanta min wannan. M O mhm. T mhm. o mhm. r mhm. c mhm. r wannan fa wannan mm. r wannan y ne y c l e to ne me kenan idan rufe wannan an bar wannan m o t o r shi mene ya ke kiran shi ana kiran shi moto ko wannan shine motorcycle ko ya sunanka minus lawal yahya kana ji nawa kuna hutu ne yanzu eh me da me kuke koya a makaranta ana mana mathematics ana mana english ana mana english language to me za ka iya koya mana a cikin da koya muku a makaranta daga Q, R, S, w s z ka iya karatu yanzu da na baka wani sashi ka karanta za ka iya karantawa eh zan ya dai kaɗan ka me wannan a rubuce wannan ka yi spelling din shi muje? ba kai spelling ne shi ba? Hmm? me yasa? ba a koya mana amma ka na? uku a wata hira a kwanan baya da mr shayin ayuba jagoran wata kungiya mai suna initiative for better literacy in northern nigeria malamin ya ba da wasu dabaru na inganta koyar da karatu ga yara inda ya ce ka san shi yaro kamar yadda aka ce oh. shi yaro yana da sense na kama abu guda shida a kwakwalwar shi fiye da babban mutum kuma shi yaro yana da hakurin koya abu a ɗan kankanin lokaci da zaran ya samu malami mai kyau wanda zai koya mashi akwai abin da muke ce da shi karatu daga dama zuwa hagu da karatu daga hagu zuwa dama kamar yadda ake a rabi to da zaran shi yaro yana kokari ya koya karatu farko abu, abu na farko da ya kamata a koya masa shine yadda za a yi a koya masa karatu daga hagu zuwa dama eh yakan dan ba da dan wahala akwai dan wahala ciki amma dai za a sa shi ne ya yi so da ya kama da wuri da zaran an yi wannan sai a ce masa ya dan yi kokari ya dan karanta da in shi yaron ya dan iya karatu kaɗan kenan amma idan bai iya karatu ba akwai abin da ake ce da shi word puzzle makan gansu a cikin jaridanmu sosai shi wannan word puzzle din kalmomi ne sun yawa a ciki an rubuta su a cikin kalmomin abcd ga sunan har z da su kalmominsa a gefe haka sai a sa yaron ya yi kokari ya hada wayannan kalmomin da suna nan a cikin wayannan world puzzle din da zaren yaron ya yi kokari ya hada sai a making sentence da wayannan kalmomin da ya hada sai shi malamin zai pronouncing wayannan sentence shi wannan sentence da ya riga ya rubuta sai ya karanta sai a ba ma yaron shi yaron ya karanta yaron zai karanta in bai iya ba sai a ce mishi karanta daga dama zuwa hagu daga hagu zuwa dama har so uku ko so hudu a zarin haka yadda yaron yana karanta yana tafiya yana karanta yana dawa yana gane kalmomin nan wayannan kal, kalmomin daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya da an kare sai a sa shi yaron a kawo mishi ko jarida ya karanta amma kamun a bashi jaridan nan ya karanta akwai wasu kalmomi masu noyi masu mahimmanci wanda an san shi yaron nan zai yi masa wuya ya ya pronouncing nashi ko ya ba da kalmansa a mm. cikin jarida sai a rubuta shi a takada daban sai a ba ma yaron nan takada ya karanta da zarar an ba shi jaridan nan ya karanta in ya karanta ya kai daidai wannan kalman da zai ba shi wahala sai a komar da shi kuma ya sake karanta daga farko domin shi yaron da zaran ya kai wajen zai dan samu dan tsoro kaɗan zai so ya pronouncing words din amma zai gan kamar in bai pronouncing daidai ba shi malamin da yake koyar masa ko zai mare shi sai tsoro ya dan kama shi sai a ce mishi ya koma daga baya wannan na nuni da cewa akwai bukatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu har ma da iyaye wajen ganin inda za a taimaka ma yara wajen ƙoƙarin iya karatu iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya Shugaban makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha ta tarayya da ke da yi a jihar Katsina Alhaji Isa Yusuf Funtuwa ya yi magana kan muhimmancin koya yara a cikin harshen da suke amfani da shi bayan haihuwa kamar yadda bincike a wasu ƙasashe da suka ci gaba ya nuna. Alhaji Yusuf yana magana ne kan wani matakin wadda yake kunshi cikin wani sabon tsarin ilimi da aka fara amfani da shi kamar yadda ya bayani ga zaradin Sani a tattaunawa da suka yi kan wannan batu. Literacy da numeracy ba yau aka fara shi ba. An fara shi ne tun hijira alif ɗari tara da hamsin da uku majalisar ɗinkin duniya ta gano cewa harshen uwa yana da mahimmanci saboda haka ta ta kira ga ƙasashen duniya su ci gaba da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a primary school kuma ta ƙara jaddada wannan kira ɗin a cikin shekara ta 2008 amma mu nan ƙasar ta najeriya ma a cikin abubuwan da aka yarda da su an yarda da cewa yana cikin policy din kuma ƙasanmu a koyar da yara 'yan aji ɗaya har zuwa aji uku da harshen uwa harshen uwa shine a nan wurin yaren da ya fi amsuwa ya fi girma a wurin da aka haifi yaro to kana ga wannan tsari kana ga zai samu karbuwa musamman yankinmu na arewa kuma wannan tsari idan ya samu karɓa a wannan yanki kana ga akwai tasirin da zai yi kuwa ga su waɗannan yara 'yan makarantun aji ɗaya da biyu da uku na makarantun firamare. ai shi dama wannan tsari ya riga ya ansu tun ga ita gwamnatin tarayya saboda ta yarda cewa harshen uwa yana da muhimmanci a ci gaba da koyar da yara daga aji ɗaya har zuwa aji uku da yaran da suke da yaran da ya fi ƙarfi a wannan wuri kamar misali a arewa ya zanto hausa haka daga ɓangaren yamma za a iya koyar da yaran nan da kuma yarabanci haka daga ɓangaren ibo su ma a koyar da su daga ibo babban mahimmancin shi koyar da yaro da yaran shi shine domin an ce kyawan dara kasawa abin da ake bukata shine yaro a koya mashi ya fahimta to ya fi saurin fahimta duk abin da za a koya mashi. mishi. matsayinka na masani a harkokin ilimi ta kake ganin za a fara wannan shiri na koya ma yara da harshen uwa. Shi dama ba farawa za a yi ba, dama yana a nan, jaddadawa za a yi. shine idan aka zo za a koya musu kamar lissafi, kaman ah, eh, kimiyya kaman duka wani abubuwa da zai ke bukata koyarwa da fahimta shine a koya musu da yaren da yake yaren uwa Abin da kawai za a dan samu a dan rika yi ana dan mix a cikin shi ana dan hadawa a cikin shi shine in aka zo da koya musu turanci shi turanci za a rika koya musu da turanci za a rika amfani da wa'insu abubuwa da ake kiran su apparatus kayayyakin koyarwa amma shi ma in aka zo za a rika fassara musu wani abin da kuma hausa da yaransu ka ganin turanci ya riga ya tasiri a harkokin koyarwarmu E shi turanci ya yi tasiri ne a inda dama aka yarda da amfani da shi, amma daga shekara ɗaya ta farko har zuwa shekara uku ta, farko na yaro da yake koya kowane abu yake koyo da shi a makarantu an so ne a rika mashi da yaren da ya taso da shi ya fi saurin fahimta yaro background ne ana sa mashi background ne wato ana kafa mashi dan ba a nan wurin so idan ya riga ya fahimta ya taso da fahimta ya kuma fahimci duk abin da ake yi ko an zo aka canza mashi daga turanci daga aji na hudu kenan a firamare to an ana mixing din shi ana dan sirkawa da turanci zaka ga yana ganewa saboda tun farko ya gane abin da aka mishi na baya domin shi koyarwa ba a yin koyarwa sai ana fara koyarwa ne da abin da yaro ya sani har a kai ga abin da bai sani ba to wannan background ɗin da aka bashi na farko ya san abubuwa misali ya san lissafi ya san sunannakin abubuwan duk da ake magana da su ko an zo zo ana mishi magana da wani yare wato ko turanci za ka ga ya san dai wannan abin shi ake magana ko akwai misalin kasashen da za ka bamu kuma abubuwan suna koyar da koyarwa suna samun ci gaba yanzu in ka ɗauka cana ba wanda ya kai ta ci gaba yanzu da sauri kamar a yanzu a duniya to saboda suna amfani da yaransu ne haka japan su matan suna amfani da yaransu ne haka germany su ma dan suna amfani da yaran su ne ko ingila kanta dan tana amfani da yaranta ne so idan da mu ma kasashenmu na afirka muna amfani da yarenmu ne da ba karamin ci gaba za mu yi ba duk abin da aka yi maka da yaren da kake ji shi ne yake taimaka maka wajen ka fahimci abin kuma haka kirkiro abin kuma in ana koyarwa a rika koyarwa kuma kana ganewa kana bi ya kawo dangantaka mai ƙarfi tsakanin malami da kuma ɗalibi saboda abin da ake yi yana fahimta kuma yana bin malami suna tafiya sau da ƙafa. ba wulaƙantacce a yan musayi marar ilimi kawai ilimi ku gane ya ke cire ne ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda allah na yi mai waɗansu karatu waɗansu kan waƙa sun kai haka nan Allah ya so tsuntsu asalin gidansu kan ice ne kihi asalin gidansu bai hita rahi ba ni dai baban gida Masaro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Diodone wadda ya daidai sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Kamar shugaban Amurka Barack Obama shida a sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya bankin mun da sauran manyan-manyan jami'an gwamnati sun jagoranci addu'o'i jiya asabar ga marigayi muhammad ali muhammad ali dai fitaccen dan wasan dambe ne mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwarsa ya yi fama da cutar da ke da nasaba da numfashi ya dai rasu ne a ranar juma'a yana dan shekaru saba'in da haihuwa musulmai a duk faɗin duniya suna shirin kama azumin watan ramadan wanda ake sa ran farawa yammacin yau lahadi ko kuma gobe litini wasu sassan duniya ko jibi wa talata wannan ya dogara da lokacin kasar da kuma ganin wata a wannan yanki na duniya ana sa musulmi su kwashe tsawon wata guda suna gudanar da wannan ibada wanda waɗanda ke waɗanda ke hana masu cin abinci sha ko kuma jima'i a lokacin wannan azumi an fi son sautari mai azumi ya yawaita karatun alkur'ani mai tsarki tare da kusantan allah ta hanyar aikata ayyukan ibada daban-daban sai dai kuma sautari yanayin wuri shine mizan da musulman ke amfani da shi wajen kiyayewa da wasu sharuɗan wannan ibada misali a kasashen da suke basu ganin rana akai-akai an buƙaci ire-iren waɗannan kasashen su yi amfani da lokacin birnin makka mai magana da cibiyar addinin islam da ke jihar north carolina ustaz jibril ya ce azumi a nan amurka ya sha bamban da sauran kasashe da suke da yawan musulmai ya ce amurka da yake musulmai ba su da yawa wannan lokaci ne da yake baiwa musulmai damar ganawa da junansu akai-akai domin karatun tafsiri a masallatai kamar yadda ake yi a wasu sassan duniya daban-daban